a karon farko an shirya gudanar da taron kungiyar tashoshin jiragen ruwa na duniya a nahiyar afirka taron wanda kasashe fiye da ashirin ake sa ran za su halarta sai tabo batutuwan da suka shafi safaran kayayyaki na shige da fice da harkokin tsaro da kuma hanyoyin bunƙasa cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma yadda za a yi safaran kayayyaki da ake shigowa da su daga tashoshin jiragen ruwa zuwa sauran yankuna ko ƙasa kasashe da basu mallaki tashoshin jiragen ruwa ba shugabar hukumar tashoshin jiragen ruwan najeriya hajiya hadiza bala usman da ke zama mataimakiyar shugaban wannan kungiya ta bayanin cewa wannan shine karon farko da za a gudanar da wannan taro a nahiyar afirka wanda ba nahiyar turai ba malam suwaid ali isa shine mai kula da harkokin sadarwa na hukumar wanda kuma ya yi karin haske game da wannan taro da za a gudanar. shine yadda za a tattalin aikin wadda ɗiban kayayyakin da aka import kenan ko daga kasashen turai zuwa hinterland hinterland su ne kasashen da suke nesa da ruwa to babban ainihin dalilin wannan taro shine a gaya za a yi ne gwamnati su a fito da you know a damuwar da ake da shi na ainihin kayakin da ake kawo daga turai a dauke su daga nan bakin teku har a kai su barin kasashen da ba su shi wasu hantalan da a turanci a hirar da ɗaya da ita a can baya dai shugaban hukumar tashoshin jiragen ruwan na najeriya hajiya hadiza bala usman ta yi bayani game da kokarin da hukumar tashoshin jiragen ruwan najeriya ke yi na safarar kayayyakin da ake shigowa da su ta tashoshin jiragen ruwa zuwa yankunan arewacin najeriya da ba su da tashoshin jiragen ruwa saboda a yanzu mun lura cewa cewa in ba wai an daidaita cewa za a rika kwashe kaya daga wurin jirgin ruwa a bi da shi ta jirgin kasa baya da za a yi a samu amfani suna zuwa can sama ga wurin a arewa a ko kasashen duniya a ko da yaushe za a hada akwai motoci suna yi jirgin ruwa yana jirgin kasa yana yi shi yasa ya kamata mu daidaita tsarin cewa jirgin kasa ya ci gaba da yi kuma inland waterways su karfafa yadda za a rika fitar da amfani daga port zuwa amfani da inland waters a kai su um, arewa batun cunkoso na tashoshin jiragen ruwa musamman ma dai na birnin lagos na daya daga cikin matsalolin da ake fuskanta musamman ma dai a tashar jiragen ruwan lagos da kuma jihar ta lagos ma baki daya inda manyan motoci kan ja layi na fitan hankali da ke kawo takura ga mazauna birnin taron na kwanaki uku da ya fatansa kamar yadda hukumar tashoshin jiragen ruwan najeriya ta bayyana shine na fitar da wani jadawali da zai taimaka wajen inganta safara tare da cinikayya tsakanin kasashe daban-daban na duniya a tashoshin jiragen ruwa daban-daban bayan jibrin murai amurka daga lagos